shi kenan ma shi kenan yanzu za ki shiga wankan to kin san wani abu kawai bari in zo kawai in hauro ban ɗakin naku kawai in shigo kawai a yi abin da za a yi to ai shi kenan mutukar za ka Allah to ai shi kenan ki shiga kawai ga nan zo Gay! wai wai dan maza dan girma Allah ke hakuri wai why baba mu kai Allah shirye mu yo yo marinyan nan akwai yaccen amana hello wai ya ake kika min haka dan girman Allah wallahi kaga matsala aka samu na zo shiga kawai ashe yayi ne yake ciki yake wanka take na kira wayarka kuma ba ta shiga <laughs> wanne waya ta ba sabis yana jin tana da matsalar sabis ne shi yasa ina fata dai baka zo ba na zo na rantse da Allah yayin nan naki da kika ce wai shine a ciki ya karya mun kasusuwa na gaba ɗayan su ni dai gaba ɗaya ba mamora jikina subhanallah sorry baby wallahi haka sa jikina yayi sai ko ma me kenan dai zan kira ki dan wallahi yanzu ko wallahi ko zuwa kika ban iya yin komai komai kawai dai an jima na kira ki ha ha ha ha ha wallahi tallahi wallahi yau sai ka tuka yau ma sai da kuma ka kuma dawowa yau ma kuma dawowa kai me haɗin ka da kanwata wallahi kira wallahi gai kuma dawo da kai yayi to ne tai mu da kafa wallahi kudai gobe ma sai ka kara dan ubanka da baka na mutunci wallahi ita silame ita silame ita silame ge ikoshi mwenyewe ikoshi ne da asa ne da ngwar bwa ka dola wa ma fara sunu kadini iyelma allahu akbar ni nimi ko jo joganya bi ko fara ngasra fitala

ala ka bɛɛ kisi ne ko mun n'a tɛ se ka muso fɛ bolo fɛn ne labila eh, a problème de ye nin ye o a ka ɲi tɛ sa sa ale a bila ayi ayi ayi o to yen asa o to yen ala kama i k'o to yen o to yen o to yen o yɔrɔ to yen ala ka